وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ta ƙara tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddara saduwanmu a cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci da ya dace da ake da bukatar irin ababen da za a tattauna a wannan wuri wato a fadin ƙasar mu ta ahlus sunna gaba daya muna roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka tsara waɗannan tsare-tsare ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu agaji wurin gudanar wannan al'amari ubangiji kamar yadda za mu fara wannan al'amari Allah ta'ala muna roƙon agajinka ka taimake mu wurin mu ƙarke lafiya domin tsarkaken sunayensa sa'annan a madina da yan kwamitinmu na wannan masallaci da al'ummar wannan anguwa gaba ɗaya munewa jama'a barka da zuwa musamman manya-manyan malamai da kuma manya-manyan jigajigai na addini kamar irinsu sheikh isa yunus almadani irin irinsu alhaji nafi ubaba ahmad wanda sananne ne a wurin yan uwa da sauran manya-manyan malamai wanda ta yi wakila in na ce zan ci gaba da zano su to ita ma wata larce ta daban kenan sai dai a dunkule su gaba daya mu ne musu barka da zuwa sa'an nan bayan haka munewa malam masu shi ma barka da bullowa da dukkan dai sauran manya-manyan limamai na masallatan juma'a da makamancinsu malam ahmad algarkawi wanda babban malaminmu ne kowa ya sani shi ma ya so kwarai da aniya ya halarto wannan wuri to amma matsalar rayuwa sai ya tashi ba shi da lafiya tsawon kwana biyu kowa ya tashi cikin du'a'i ubangiji ya bashi lafiya kuma ya haɗa ma aladan tare da shi gaba ɗaya sa'an nan jigogin biki waɗanda suka halarto wannan wuri don su gudanar da muhadara malamanmu ko kuma malamanmu na afirka gaba ɗaya dan ba ma wai wannan kasa ta mu to alhamdulillah godiya ta tabbata ga ubangiji ta'ala da ya hada su a zaure guda biyu a cikin ɗakin su za su tattauna magana guda ɗaya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alkhairi da shi Sheikh ramma Malam Ja'far Mahmud Adam wanda muka yi wajen tun daga Kano zuwa nan Ubangiji ta'ala ya kaddara masa zuwa mune masa barka da zuwa tare da Sheikh Jagora Al-Mujaddadi wato Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi gaba ɗayan su mune masu barka da bullowa wannan wuri don haka yanzu ba tare da bata lokaci ba insha Allahu ta'ala Malam Ja'far Mahmud Adam shine wanda zai fara gudanar da muhadara sa'an nan mu saurari ta'aliki daga Sheikh wato ainihin Sheikh Adam Sheikh Ahmad Abubakar Mahmud Gumi kafin nan za mu kira a Sheikh Ishaq Yunus wanda zai yi mana ya umarce mu da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a matsayin share fage ana ga ta malam bismillah ni salati zuwa ga manzon sallallahu alaihi halayen sallam اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تبارك في مجلسنا هذا وأن تقدر فينا زوية تقدر فينا خيرا كثيرا أنت ولي ذلك والقادر عليه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Sheikh Ishaq Yunus Allah Ta'ala ya saka da alkhairi. to yanzu Allah ya so za mu shiga al'amuran kai tsaye muna roƙon yan uwa da suke ciki da na waje don Allah a taimaka mana wurin ba da haɗin kai wurin saurarawa domin a ainihin saurara abin da ya tara mu a Sheikh Jafar Mahmud Adam daga Kano bismillah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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baya haka yan uwa musulmi gaba daya ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddar saduwar mu a wannan safiya ta yau asabar ta ɗaya ga watan shawwal watan goma a wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ina mana fatan da yawan mu mun yi azumi na watan Shawwal ko muna cikin yi ko za mu yi azumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambace shi cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kare a gare shi yace man sama Ramadan ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر dukkan wanda ya azumci Ramadan sannan ya bi bayan shi da azumi shi da cikin watan Shawwal za a ba shi ladan kamar ya azumin shekara wannan azumi matsayinsa mustahabbi ba wajibi ba wanda ya samu yayi shi yana da lada wanda bai yi shi ba baya zama abin zargi cikin addinin musulunci mawdu'in da aka ce za mu tattauna a kai mahimmancin haɗin kai tsakankanin yan uwa musulmi da kuma hanyoyin da ake bi don samun cin nasarar haɗin kai mai ɗorewa amma lokacin da muke cikin mota ni da ɗan uwana amini na dr ahmad abubakar mahmudu gumi bayan mun keto cikin wannan unguwa taron jama'ar da muka gani kafin mu shigo nan gurin tattaunawar da muke ni da shi a hakikanin gaskiya ta kusa ta canja min mawuzo'in wannan lacca saboda haka nake son in ba ku haƙuri iri biyu haƙuri na farko lattin da muka yi na zuwan mu nan wurin wanda ni ne sababi wannan kuma ya faru ne saboda na wayi gari ba ni da jin daɗi sosai da sosai amma bayan da na iya dole in zo tunda mun riga mun yi alkawari zan zo hakuri na biyu kuma dangane da dan canji da za a samu cikin mawdu'in lacca kamar yadda na faɗa tattaunawar mu shi ta yi mun tasiri wajen in ga in shigo da wani abin da muka yi magana ni da shi a cikin yan mintunan karshe kafin mu shigo wannan matsala haɗin kai tsakankanin yan uwa musulmi abu ne wanda yake wajibi ba abu ne wanda yake hafi ba tilas ne Allah ya tilasta mana ayoyi na alkur'ani sun yi ishara zuwa ga haka hadisai na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun kar akan haka zan kafa hujja da waɗansu ayoyin waɗanda kun san su dan tunatarwa ba dai in karantar da ku su ba ubangiji ta'ala ya faɗa cikin littafinsa mai girma a goshin suratul anfal يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله lillahi فاتقوا الله fattaqullaha wa aslihu zata الله ورسوله إن Allah wa rasulahu mu'minin yas'alunaka anil anfal suna tambayar ka dangane da dukiya ta ganima idan an samu yaya ya kamata a yi da ita kuma dukiyar ganima waye yake da haƙƙi a kanta Allah ya ce kul ka ce da su al anfalu lillahi war rasul dukiyoyin ganima mallakar Allah ne mallakar manzon Allah ne abin nufi ubangiji ta'ala ne kadai yake da ikon ya saukar da hukuncin yadda za a yi da dukiyar ganima sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne kadai aka tora a hannun sai da za a kashe wannan aya ta sauka ne a lokacin yakin badar lokacin da aka fara yakin badar kamar yadda kuka sani an fara ne bil mubaraza mubaraza shine mutum uku sun fito daga cikin bangaren kafirai utuba ibn rabi'a da sheba ibn rabi'a da wani na uku a nan bangaren musulmai ali bin abi talib da hamza ibn abdul muttalib da wani mutum na uku musulman da ke nan gurin suka kashe kafirai na cikin can daga nan sai yaki rinta a ƙarshe dai ubangiji ta ala bayar da nasara akan kafirai Allah ya ɗora musulmai akan kafirai ranar da Allah ya ambace ta da cewa yawmul furqan yawmul taqal jama'an musulmai duk da karantun su ta fuskar yawa su ɗari uku ko da sha uku ko da sha biyar ko da sha bakwai kamar yadda ruwayoyi a cikin sira suka yi sabani suka ci nasara akan kafirai su ɗari zuwa dubu ɗaya bisa ga ka'idar kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin to lokacin da alamun nasara suka fara bayyana a cikin yakin musulmai sun kasu kashi uku kashi na farko suka ce mu tsaya mu yi gadin annabi duk inda ya nufa a cikin yakin dan kada kafirai su yi masa kofar rago ko kwantan bauna su illata shi ta yadda idan an kashe kwamandan yaƙi, to wannan yakan yi tasiri a cikin sauran sojoji a ci nasara a kansu da sauri kashi na biyu kuma suka ce mu fuskanci kafarai ga dangada kashi na uku kuma da suka ga kafarai suna jefar da makamansu suna guduwa sai suka rika ɗauko kayan ganima suna tarawa tunda yawanci kafaran nan wani za ga takobin shi ta karfe amma marikinta na zinari wani za ga gidan takobin ma na zinari don haka zuciya ce mai yawa to bayan ƙurai yaƙi ta lafa sai waɗannan mutane wanda suka tsare annabi suke ganin su suka fi kowa haƙƙin ganima suka ce an muka ba da haƙƙi mu ne muka fi kowa a bamu ganima mai yawa tunda mu muka tsare annabi kuma shi ne shugaban al'umma waɗanda suka bi kafare suka karkace suka ce a ba mu muka karkace abokan adawa ba na nan haƙƙu bil ganima bil ganima mu muka fi cancantar ganima su ko waɗanda suka rika taro dukiya suka ce a hannun wa take dukiya kan a hannun mu take to wannan jayayya da suka rika yi wannan yana cewa ta wace wannan yana cewa ta wace wannan yana cewa ni ne na fi cancantar ta sai Allah ya saukar da wannan aya yas'alunaka anil anfal suna tambayar ka dangane da dukiyar ganima waye fi cancanta ba waɗanda suka yi gadin annabi lokacin da ake yaki ko waɗanda suka lallasa kafirai suka rika karkace su ko kuma a'a waɗancan da suka rika taro dukiyar suna tsarewa kul ka ce da su al anfalu lillahi war rasul dukiyar ta Allah ce kuma manzon Allah ne ke da haƙƙin ya ba wanda ya ga dama ko ya hana wanda ya ga dama sannan kuma nasara da aka ci ba dan yawan ku ne kuka ci nasara ba inda dan yawan ku ne da kafirai sun fi ku yawa inda dan makafi ne kuma sun fi ku ne wa man nasru illa min indillah inna allaha azizun hakim yawa baya sa ku ci nasara akan kafirai Allah ne daga mankatar ɗansa da agajinsa ya ba ku karfin da kuka ci nasara akai dan haka shi zai bayani yadda ganima take don haka sai aka ce fattakullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu za ta bai kuma ku sulhun ta tsakanin junan ku wane daina magana cewa ni nufi cancantar kaza wane daina magana cewa ni nufi cancantar kaza irin yadda yau muke a tsakankanin mu a tsawon tafiyar suna yau a wannan kasa akwai gudunmawar mutane masu yawa akwai gudunmawar matasa akwai gudunmawar yan agaji akwai gudunmawar malamai akwai gudunmawar attajirai akwai gudunmawar waɗansu masu mulki waɗansu sojoji waɗansu 'yan siyasa waɗansu daga cikin 'yan sanda kowa ya riga ya san cewa da yawa daga cikin mutane ne suka taru kowa ya ba da tashi gudunmawa a ɓangaren shi har ubangiji ta ala ya bayar da nasarorin da ake ganin da'awa ta suna ta amma kowa ya san cewa falala tana komawa farko da ƙarshen ta zuwa ga ubangiji sannan falala kuma tana komawa zuwa ga mulgayi a cikin Abubakar Mahmudu gumi Allah ya kansa da gaba dan shi ne farkon wanda ya fara haska to tilai kowa ya gani to jama'a kuma da dama kowa ya zo ya tashi to cikin waɗannan mutane da kowa ya bada gudunmawarsa ba wanda zai iya goranta wani cewa aiki na ne ni kadai ko wannan ya ce aiki na ne ni kadai irin yadda sahabbai a can gurin farko da suka fara cewa ni na wane wannan ya ce ni na wane Allah ya ladabtar da su ya saukar da sura su kutum saboda wannan قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم sannan wa ati'u Allah wa rasulahu ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah in kuntum mu'minin inda gaske ne kuma mu'mine ne kan wanda ya kawo son zuciyar shi akan yadda al'amura za su gudana sai abin da Allah yake so sai abin da manzon Allah yake duk wanda ya kawo shawarar da ya san cewa ba ta da abin da ke karfafa ta cikin ayoyi na alkur'ani ko hadisan manzon Allah to kamata ya hakura da shawarar shi tashi shi shi kadai amma duk wanda yake da ra'ayi ko shawarar da ke da goyon bayan ayoyi na alkur'ani ko hadisan manzon Allah to wannan ita ce shawara a barbi wa fi Allah wa rasulahu amma za ku yi haka ne in kuntum mu'minin in da gaske ne ku mu'mini ne dan imani akan yi da'awarsa da baka amma ba daga da'awarsa daga baka bai ke zama imani sai ayyuka da maganganu sun gaskata shi da haka sai zana abubakar ke cewa laysal iman bitamanni ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل إيماني باغولي ne na zuci ba fata na in zama mumuni fata na in zama tataccen ahalin sunna fata na in zama ni na fi kowa ma taimakon sunna ko ni na fi kowa farin tarihi wajen taimakonta ko ni zan fi kowa samun sakamako cikinta wannan guri na baka da faɗa da kwalliya da maganar abaka ba shi ke tabbatar da imani ba imani me ya tabbata a zuciya ayyuka na yau da gobe suka gaskata shi wannan shine imani sannan sai Allah ce innamal mu'minuna allazina idza zukira wajadat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim waɗannan ayoyi kuma sai suke bayyana waye ma mummunin waye mummunin innamal mu'minun kadai waɗanda suke cancantar su an sunan mamunai allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum ne waɗanda idan an bace Allah su suka razana idan an razanar da su da ayoyin da ke dauke da azaba sai su firgita wa idza tuliyat alaihim ayatu idan an karanta musu ayoyin Allah zadatum imanan sai ayoyin su kara musu imani anan mun ne suke cewa wannan ke nuna shi imani yakan karu sannan kuma yakan ragu abinda ke kara imani shine idan ayyuka na alkhairi suka haɓaka tattare da bawa to wannan babban adireshi ne na cewa imaninsa ya karu idan ayyukan barna suka yawaita tattare da bawa alama ce ta koma bayan imani ta tare da shi da haka duk wanda yake son imaninsa ya haɓaka to alama ce ake gani cikin kyawawan maganganun shi da kyawawan ayyukan shi sai a gane imani ya haɓaka ya ga wancan aya ya aiki da ita a karantar da shi wancan hadisi ya aiki da shi sanin ayar da sanin hadisin kadai baya nuna haɓakar imani sai in mutum ya sa ayar da hadisin cikin aiki sanin aya riba ce sanin hadisi riba ce amma abin da ya fi wannan zama riba shi ne sa abin cikin aiki dan akwai wanda zai iya sani cikin aiki da a ce sani kaɗai baya tsayar da bawa sai in mutum ya sa shi cikin aiki shi yasa Allah ya wai za su lil alaihim ayatuhu zadatu imani ayoyin sukan kara bawa imani sannan wa ala rabbihim yatawakkalun sai kaga suna dogaro bisa ga ubangijinsu bayan sun kasance idza zukira Allahu wajilar qulubuhum anan wadansu malamai suke cewa a wani wuri Allah ce Allah allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu Allah zina amanu wa to ba tuba lahum husnul ma'a wato waɗanda suka yi imani zakatan su suka natsu da zikirin ubangiji zikirin ubangiji kuma shine alqur'ani inna nahnu نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون قد أنزل الله إليكم ذكرا ضد القرآن ma'ana qur'ani na karawa mutane natsuwar zuciya amma nan kuma an ce idan an karanta musu ayoyi sai su firgita kishiyoyin juna ne waɗannan ma'anan tsakanin natsuwa da firgita ta yaya aya za ce qur'ani na ƙara natsuwa wata aya ta ce kuma tana sa a firgita wato kamar akwai cin karo da juna tsakanin waɗannan ma'anoni guda biyu sai malamai suka ce ayoyin ne iri biyu akwai ayoyi waɗanda suke ɗauke da sako na ni'ima ta cikin aljanna wannan suka sa bawa ya natsu ya sa rai ayoyi da suke ɗauke da bushara kenan akwai kuma ayoyi da suke ɗauke da sako na azaba ayoyin da suke ɗauke da labarin wuta da irin dangogin azaba da ke ciki wannan kan sukan sa bawa ya firgita ya razana da haka ayoyin alkur'ani suna ɗauke da wannan sako iri suka razana sannan kuma sukan yi bushara da haka manzanni suka zanto aikin su kenan wa ma darsul mursalina illa mubashirina wa munzirin su yi bushara da gidan aljanna ga wanda ya aiki na gari da kuma razana su yi firgici da gidan wuta ga wanda ya mummuna aiki don haka ayoyin alkur'ani suke almuhim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون sune kuma wanda suke tsayar da sallah kuma suke ciyarwa daga abin da muka basu sai Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim lalle waɗannan sune mummune na gaske suna da darajoji na ni'ima a wajen ubangijin su suna da gafara suna da arziki mai girma waɗannan sifofi da aka ayyana malamai suka ce za mu lura da cewa ashe imani ya kunshi aikin zuciya sannan imani ya kunshi maganar baka sannan kuma imani ya kunshi aikin gabbai in mutum ya haɗa dukkan waɗannan bangarori to ya zama mummuni domin ababen da aka lissafa a cikin ayoyin ya kunshi wannan allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum alwajal jin tsoro kaga aiki ne na zuci zuciya ta razana ta firgita idan an tuna azabar ubangiji bawa mummuni ya razana dan kar wannan azaba ta same shi duk abin da zai zai jawo masa fushin Allah sai kokarin ya kauce masa kowace irin riba zai samu akan abin na duniya in ya san abin zai jawo masa fushin Allah sai kauce masa to wannan alwajal tsoro ke dan na zuci sannan zikirullahi da ake da kuma at-tilawa tilawatul qur'an wannan aiki ne na harshe sannan kuma iqamatu sala yuqimuna sala wa mimma razaqnahum yunfiqun da al-infaq kaje dukiya kaga aiki ne na gabbai ce imani ya shafi wato iqrarun bil janan sannan nutqun bil lisan sannan kuma amalun bil arkan sannan yazidu bil ta'at wa yanqusu bil ma'asi zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda suka mamaye waɗannan bangarori gaba daya zuciya ta zama mai tsarki ba kufarci ba munafunci ba hatsada ba keta ba mugunta ba girman kai sannan harshe ya zama mai tsarki ba dattin harshe ba ta harshe ta tare da su sun raya harshen su da zikirin ubangiji da yawaita salati ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da al'amru bil ma'ruf da annahyu anil munkar da al-kalimatu tayyiba da dadar kalma sannan kuma sun sun tsarkake ayyukan su zama masu kyau to wannan fa sune Allah ya hada yace ulaika humul mu'minuna haqqan wadannan sune mu'mine na gari to in mun zama haka to shine sai mu zama bai daya riga ba ta sa mu haɗu sai aiki ne zai sa mu haɗu don yau riga ta ga ta wata shuɗiya ce haka ko abin da haka malam ahmad ya sanya fara da lauri akan shi ba lauri kai da malam abin da ya sa wata bakar hula akan shi baka baka da mangani kuma na sa wata kala daban ba yadda za a yi riga ta haɗa haka unguwa ba ta hada mutane yawanci gari baya hada mutane ina Kano Malam Ahmad yana Kaduna sannan kuma waɗansu kuma suna waɗansu garurukan daban ba Kano ba Kaduna ba amma abin da ke hada mutane shine wannan shikashikai na imani shika-shikai na musulunci tsarkin zuciya tsarkin harshe magana iri ɗaya aiki iri ɗaya aƙida iri ɗaya shi ke hada mutane duk yadda kai ka ce masallaci ɗaya ya haɗa mutane gari ɗaya ya haɗa mutane a sashi ɗaya ya haɗa mutane riga ɗaya iri ɗaya ta haɗa mutane ba za a yi za'in ba. amma abin da ke haɗa mutane shi ne rukunai na imani rukunai na musulunci al'amalu salih sannan kuma as-sayru ala sunnatul mustafa sallallahu alaihi wato rayuwa akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka wanda sun zuciya ya ƴan uwa wannan shine abin da yake wajibin wajibi ne mu san yadda za mu yi mu haɗa kan al'ummar musulmi gaba ɗaya lokacin da ake maganar haɗin kai nukan manta da bukata ta da ni ta wata karan kai da dole ne dr ahmad ya manta da bukatar shi shi ta karan kai ya kalla bukatar al'ummar musulmi wannan al'ummar da kalubalen da ke kanta kalubale a siyasance kowa ya san mulki ya kwace mana a najeriya kalubale ta fuskar tattalin arzikin kasa kowa ya riga ya san cewa a wannan shekaru bakwai na wannan mulki an yi amfani da wannan dama wajen kassara mata ta fuskar tattalin arzikin kasa a duk faɗin arewa inda ake da motsin kasuwanci wurare ne guda uku kano mai maiduguri kaduna duk kasuwancin ya kari take da ke flat number na kano shine center of command kasuwanni a kano waɗanda suka fi kowanne kuɗi sun ga kasuwar abubakar ribi ita ce sabon gari market kasuwar kofar ruwa kantin kwari nan gurin su ne manyan kasuwanni da suka fi kowanne kuɗi sai wafa wajen yan canji kasuwar kofar ruwa inda na ake sayar da building materials gaba ɗaya kayayyakin gini kwano da rodi da siminti gaba ɗaya babu musulmi a cikinta an tsar arna ne babu musulmi in ka ga musulmi a wurin da ko yake in ka ga musulmi a wajen ya je ya saya ne in ka ga musulmi a wajen dillanci ya kai gaba ɗayan ta kasuwar sabon gari makin kare jini biri jini ba na rabi musulmi rabi kirista singa kare jini biri jini rabi musulmi rabi kirista kantun kwari to sa ta biyu bisa uku ɗinta ba a hannun musulmi da ke ba yawanci sannan abin da ke hannun musulmi yawanci kantunan ne da shaguna su ne za su kama haya amma kayayyakin da ke ciki dillanci suke yi na wani ɗan labarin ne ko wani dan indiya ko wani ɗan china shi ne zai je kawo kaya ya kawo wajen idan ya kawo kayansa ya bayar da dillanci gare ka ko gare ni mu sayar masa ba shi zai biya hada shago ba ba zai biya bil na wutar lantarki ba ba shi zai biya bil na abin nan ba sai a baka kaya trailer guda biyu ko trailer guda uku da wuya a jikin kowace trailer ka samu ribar da ta wuce naira dubu biyar a jiki wannan shine kaskancin da ke mu idan kasuwancin Kano ya zanto baya hannun Abdul Musulmi to ina kasuwancin Maiduguri ina kasuwancin Kaduna sannan aka zo aka yi wata matsarkashiya a sakamakon waɗansu rigingimu da aka yi aka kone kasuwar Jos gaba ɗayan ta kurmus kasuwar Jos din nan gaba ɗayan ta idan ka kasa ta kashi uku kashi kashi hudu kai three quarters din ta al'ummar musulmi ne a cikin ta nan Jos gaba ɗaya ba su da wani kwata a cikin ta aka kone ta kurmus sannan nan Kaduna kun sani aka kone kasuwar magani aka kone waɗansu kasuwanni sannan a Kano kun sani aka kone Galadima Road duk wannan wata baki da ta aka yi ta karkashin kasa jami'an tsaro wanda ba musulmi ba sun san wannan musulmi sun san wannan ma'ana bayan an kwace mulki a hannunmu siyasa ba ta hannunmu tattalin arzikin kasa baya hannunmu sannan an kori mutanenmu daga aikin sojar ɗan sanda gaba ɗaya babu su a ciki sannan kuma ga wannan musibar tana fuskantar mu sannan kuma mu gashi muna yaƙar junanmu da kanmu wani mutum akan bukatar su shi kadai ya yarda gaba ɗaya a cikin al'ummar da yayi akan bukatar su shi kadai waɗansu tsiraran mutane akan bukatar su su kadai sun yarda a ci al'ummar da yake gaba ta to a nan gurin ya zama wajibi wato mu kalli waɗannan matsaloli ta wannan mahanga lokacin da muke shigowa nan gurin titin da zaka bai kawo ka wannan waje ba za ka ɗauka cewa gari kake shigowa ba ka ɗauka juji za ka shiga wata bola za ka amma za ka zo ka shigo unguwa ne ko gari mai ɗumbin mutane masu tarin yawa amma babu titin da zai kawo mutane sannan ka zo ka ga taron al'umma da muka gani dama da hagu ɗinmu taron al'umma da ke cikin nan wurin galibinsu wato ainihin 'yan kasar shekaru talatin ne kaɗan ne suka wuce talatin da sai kai arba'in duk inda muka duba tun da muka shigo har muka shigo cikin masallacin nan dan saboda shekara arba'in su ne suka basu cikin tokali ba sannan waɗannan al'umma gaba ɗayansu wato su ne ya kamata a ce tattalin arzikin na hannunsu su ne ya kamata a ce idan ka kalle su kowanne mafi karanci a ce yana da digiri ɗaya in ya yi rabanci yana da yan e ko diploma amma inda za ka yi sansa ka yi wata ƙidaya za ka samu cewa cikin kowane mutum goma da wuya ka samu ɗaya wanda yake da kwakwalar shaida na kalamar sakandare da ya kammala wannan ita ce illar da muke ciki a halin yanzu dole mu faɗawa kanmu gaskiya cutar da take fuskantar mu kenan a kwana-kwanan da cikin azumin nan aka bayar da kungila damar ta adadin kuɗin amma ta ta sama dala biliyan ɗaya da wani abu ko da rabi ko wani abu na gyara wutar lantarkin najeriya amma babu abin da ya ketaro jaba gaba ɗaya ya shafi kudu ko dai maso gabas ko kudu maso yamma babu abin da ya ketaro na gurin sannan dukkan da gwamnoninmu da 'yan majalisarmu ba wanda ya sai ce komai kusan biliyan uku da wani abu kowa ya zara ido ba wanda yake cewa komai wallahi tallahi hadarin da yake fuskantar mu muka tafi a haka wallahi tallahi ba gangane bane ba dole ne mu tsaya mu kalli wannan abu ta mahanga ta adalci ta mahanga ta gaske ba ta mahanga ta san kai ba idan dan san kai na ne sai ya zama na Kano ba abin da zai kawo da Kaduna babu abin da zai kawo da Kaduna idan ko almajirai ne ko waɗanda za su saurari karatu na ina zai iya samu a Kano ina ce zai iya samu aboki ma inda ce zai hijira ko aboki ko zai yi hijira ko ma Maiduguri inda shi zan kowa mahaifata ka tsara zan iya samu babu abin da zai kawo da ka zo in yi wadansu kwanaki ko in je wani gari in kai goro na in kai mari nan gudu in dan dan bukatar kai na ji to amma bukatar ta al'ummar musulmi ya zama wajibi kowane tsaye daga cikin mu ya amfani da energy din shi da yarintarsa da kuruciyarsa wajen ya zami a samu wannan nasara da haka ya yan uwa a nan gudu nake so in ce da mu babu yadda za a yi mu titin wannan na kokarin haɗin kai ya kasance a yau aka fara tafiya kuma an ci nasara a yau wannan ya saba sunnar Allah a ban kasa ya saba sunnar Allah a ban kasa ubangiji ta ala yana da ikon ya halitta sama da kasa cikin kyautawar ido inda yana so Inda ma za idza arada shay'an an yaqula lahu kun idan yana son abu ya faru zai iya ce masa kun kafin kaula sun durfa ya daure no ara abin ya faru amma tare da haka khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyam ya halitta sarau kasa cikin kwanaki shida tsammanin ka aiki aiki ta yi riris yayi yayi yau bai kara sabai bari je gobe a ce to bari a bari gobe kuma ko gobe a ci gaba ai tai ba haka bane ba amma yayi haka dan saboda hikimomi masu tarin yawa kaɗan daga cikin sa malamai suka ce dan yanzu na mana bi sannu cikin lamarin kuma dan yanzu na mana ba lalle bane mu fara abu yau mu ci nasara a fahimtar mu taro na jiya an samu nasara mai yawan gaske kuma dugon dan bani na samun nasara nasarori suna tafi wannan nasarori za a ci gaba da samun su gwargwadon yadda ku jama'a kuka bayar da gudunmawar ku da goyon bayan ku na cin nasarar su duk wata shawara da za ta taimakawa abu wanda duk aka san yana da alaka da abin a ba shi shawara ba lalle bane sai kai magana da shi kai da yanzu a nan gurin a ce kowa sai yi magana da malam Ahmad da baki ai ba mu taimaka masa ba amma wani ya bayar da baki wani ya bayar a rubuce wani ya faɗa mai in faɗa masa wani ya faɗa a nafi uba ba amma ya faɗa masa wani ya faɗa a malin isa haka yunus ya faɗa masa wani ya yi kaza wani ya yi kaza sannan duk lokacin da ya isar da wani sako wani ya faɗa ai an ce kaza ai an ce kaza ai an ce ga abin da za a yi aiki ne na limamai su bada haɗin kai shugabanni na kungiya su bada haɗin kai limaman juma'a limamai na kamsu salawat su bada haɗin kai duk wani malami mai da'awa ya bada haɗin kai duk wani mai kishin addinin musulunci ya bada haɗin kai dan wallahi tallahi in ba wannan haɗin kan muka samu ba wallahi kalubalen da ke fuskantar mu nan da 2007 zuwa abin da zai biyo bayan wannan wallahi tallahi ba karbi bane ba nan da aka yi wa al'ummar musulmi a wannan ƙasa waɗansu daga cikin sun fi sani sannan babu wani hope da ya rage wa al'ummar musulmi fa sai masu addini galibin yan siyasa sun kai musu baro in mun bi su za su kunyatar da mu ne irin yadda suka kunyatar da mu a baya damar da waɗansu suka samu ta shekaru takwas wani shekaru hudu wani shekaru biyar wani shida wani bakwai bai yi amfani da ita ba ita ce obasanjo ya samu rabinta ya yi amfani da ita ninkin ba ninkin da yadda ya kamata su yi amfani da ita ba su yi ta ya ja musu baki ya musu wasali suka ga yadda ake wannan shine hakikanin gaskiya saboda haka ya zama wajibi mu faɗa kanmu gaskiya kuma a cikin wannan tafiya a cikin tafiya ta haɗin kai kowane irin mutum da yake da alkhairi ta tare da shi ba a jefar da shi gefe guda sai wanda ya jefar da kansa idan mutum ya jefar da kansa gefe guda ya ce baya yi aka lallashe shi zo ka tafi ya ce baya yi aka lallashe shi daya biyu uku to ba za a tsaya a bata lokaci a kai ba sai a yi gaba nasara a hannun ubangiji gidi take idan ya ce zai kawo cikas sai a ce da shi addinin Allah ne ba kai saka kawo cikas ba sa Abdullahi bin Ubay bin Salul sun jarraba sun gani waɗanda suka fika makirci a da sun jarraba sun gani wa qala ta'ifatun min ahli kitabi aminu unzila ala على amanu wajha an-nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un bisu كده sarafa suka je suka ce ku yi imani da safe da yamma ku kafirce idan kun yi haka a iya cin nasara wajen leko asirin musulmai a iya cin nasara wajen a ce ku malamai ne kun shiga kun fita kila an ga babu alkhairi ne ba ku ga alkhairi ba shi yasa kuka fita sai ga ga iyun wato su biku gidadawa su biku da suka yi hakan ba su ci nasara ba ma'ana duk waɗanda suka yi kokarin su dakile addinin musulunci a baya ba su ci nasara ba saboda haka kowane mutum za a yi kokarin a gashi a cikin tafiya ba a cewa banda wani banda wani a cikin tafiya amma wanda shi da kanshi aka yi aka yi aka nuna masa alkhairi yake da kaga a nan gurin babu yadda zaka yi da shi ba kai da ka kore shi kace ba za a yi tafiyar haɗin kai da shi ba shine yake tafiyar haɗin kai amma dai wajibi ne mu al'ummar musulmai mu san cewa ga kalubalen da ke kanmu ya yan uwa abinda zan cike mana magana da shi tunda ba lacca zan yi doguwa ba tun daga yan uwa da muke tare da su kuma kun dade a tsaye a cikin rana da sauransu abinda nake so in cike mana magana ta da shi a hakikanin gaskiya wato dole in manta da in har ina son al'ummar musulmi su haɗu in manta da laifin da kai mun ka manta da laifin da ne maka in zan rinka kallon ka da laifin da kai mun wallahi akwai mutanen da in zan kalle su laifin da suka yi mun ba zan ba su hannu mu gaisa ba amma dole ka yi hakurkuri ka lallashi kanka laifin da kai mun wannan ni kaɗai kaiwa ne laifin da kaiwa ubangiji ya fi girma sannan kila laifin da kai mun in tuna cewa ah, a wannan yinin kila na yawa Allah laifin da ya fi wanda kai mun ina fatan ya yafe mun dan me ni ba zan yafe maka ba wanda kai mu wal yahu wal yasfahu ala tahibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim kaman idan na yi maka laifi ka sanar cewa ai kila a wannan yinin kai wa Allah laifi da ya dara wanda kake ganin na yi maka kuma kana sa rai Allah ya yafe maka wanda kai masa to dan me ba za ka yafe min wanda ni na yi maka ba idan muna mu'amalantar juna ta hanyar haka to za mu sami damar mu yafe wa juna kar in tun laifin in yi kokarin kawar da shi kai ma kar ka tun laifin ka yi kokarin kawar da shi to idan muka yi haka ko shakka babu za mu ci nasara akan shi sannan mu yi kokarin nesantar lokacin da wani zai zo ce ai wani ya ce wani ya ce wani ya kulla wani ya kulla wani ya yi kaza ka yi kokarin ka saurari wani kai da kanki kai da kanka haka wannan ya ce yanzu waɗansu yan uwa suka ce ai kila a wajen haɗin kan nan wato wani yunkuri ne ake yi na za a kwace kungiya daga hannun waɗansu a danka a hannun wasu kuma wanda yake wannan kokarin shi ne Dr. Ahmad kuma daga cikin waɗanda Dr. Ahmad ake sa ran zai kwato kungiya idan ka a hannunsu a Balar Jafar laifin su shine ya kai ya kai mun ziyara gida Kano a kan yunkurin sa na kokarin tuntubar malamai kafin fa ya kai mun ziyara so daya a Kano wanda ina jin cikin wannan shekaru uku ko hudu ina jin wannan ita ce ziyara ɗaya. su ya kai musu ziyara wani ya kai wa wani ziyara hudu wani ya kai wa wani ziyara biyar ya kai wa wani ziyara shida <laughs> amma wannan ziyara guda ɗaya ta minti ashirin da biyar ko ta minti talatin <laughs> ta minti ashirin sai ta zama abin da wani zai fassara ta da wani abu daban sannan a cikin ziyarar mala ahmad ba mu keɓance daga ni sai shi ba ci da yan rakiyar sani da muka zauna gaba daya cikin rahama ga gama abin sannan sun kasa su tuno cewa shin sai da wannan abin ya taso ne malam Ahmad ya taba ziyarta ta da sai ya taba ziyarta ta ko bai taba ziyarta ta ba da na taba ziyarta ta ko ban taba ziyarta ta ba daga shekara goma zuwa yanzu abokina ne shi abokina ne abokinsa ne idan na je makka gidansa yana ɗaya daga cikin masaukaina idan ya zo hutu daga shekara goma zuwa yanzu galibi sai ya biyo ta gidana ya zo Kaduna ko kuma in zai koma sai ya bi ta gidana ya wuce airport amma duk waccan ziyarar ta da ta zama mansuka wannan sai su ce nasu ce wato mutane suna da ban mamaki kwarai daga mutane suna da ban mamaki kwarai daga to a nan gurin sai nake so in ce a hakikanin gaskiya duk wanda zai bi tasirin maganganu da za a ce wane ya ce kaza bayan kai baka ji daga bakin wane ba wane ya ce kaza su wane sun kulla kaza ba baka ji daga bakin wane ba wannan zai kawo mana cikas mai yawan gaske amma idan na daure har sai na ji zan mu'amalanci mutane gurgudan abin da ya bayyana gare ni abin da ya bayyana gare ni a fili abin da na gani ni da kaina a kai shi zan gina hukunci ba abin da masu kunji kunji suka zo suka ce an ce ba to wannan zai taimaka mana taimakawa mai yawan gaske sannan ya'yan uwa musulmi magana ta ta karshe a gare ku ita ce mu yi kokarin kulla da'awa ta addinin musulunci da'awa ta addinin musulunci mai yi kokarin kulla ta kai tsaye rabdin ta kai tsaye da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashkhas mahama balagu waɗansu ɗaiɗaikun mutane malamai da shugabanni duk irin yadda suka samu ɗaukaka da martaba to sun samu wannan ɗaukaka da martaba ne gwargwadon makalkalewar da suka yi wa littafin Allah da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ba su wannan ɗaukaka da martaba kada mu yi rabbin kanmu da ashkhas cewa lalle wane lalle wane lalle su wane mu yi kokarin rabbin kanmu da gaskiya ita karan kanta a matsayinta na gaskiya idan muka yi kokarin rabbin kanmu da gaskiya a duk inda take to ashkhas muna ihtira musu gurgurdan rukun su da me da gaskiyar nan gurgurdan kusancin su da gaskiya gurgurdan kusancin mu da su gurgurdan kowa ya yarda a cikin wannan al'umma ta musulunci idan dai mutum ba annabi ba ne mafi kowa cikin falala sai sayyidina Abubakar Siddiq tare da haka sahabbai ba su sallama Abubakar cikin komai ba idan suna da cewa kan wani abin da sai ya saba wa nasi sannan kuma Umar dan Khattab tare da haka ba su bi cikin komai ba cikin abin da sai ya saba wa nasi sai dai a nan gurin ne lokacin da mutum yake da taron aikin alkhairi taro na aikin alkhairi mai yawa yana da alkhairi 80 cikin 100 90 cikin 100 casa'in da biyar cikin ɗari ya yi wata hasuwa guda ɗaya ya yi wani kuskure guda ɗaya ko biyu eh ba za a bi kan wannan kuskure amma kuma baya nuna cewa a ci mutuncinsa saboda wannan kuskura ko wannan kuskuren ya mantar da mu alkhairin da biyar cikin ɗari mai ta yawo da wannan kuskuren ai yayi kaza ai yayi kaza yayi kaza ya mantar da mu bangaren na alkhairi ba za mu zalunce shi ba za mu tuna alkhairinsa. amma ba za mu daure ba za mu sa wani bakin kyalle mu daure idan mu ba kawai mu ce saboda yana da daren alkhairi duk abin da ya faɗa kuma dole mu bi shi da sauransu sannan mu bambance tsakanin shugabanninmu na ƙungiyoyi na addini waɗanda muke bin su a da'ira ta addini kuma a daidai lokacin da suke daidai kan daidai na shari'a mu bambance su don wani lokaci muka hukunta nasoci na shari'a akan waɗansu mutane mu ba su matsayi da manzon Allah ya baiwa waɗansu shugabanni waɗanda ba wanda misali za a ce duk wanda ya saba wa shugaba ya mutu yayi mutuwar jahiliya sai wani ya ɗauka wannan shugaba ya shafi shugaba na kungiya shugaban reshe na ƙungiya shugaban ƙungiya na kasa duk wanda ya saba masa ya mutu yayi mutuwar jahiliya waɗannan shugabannin mu ne ko shaka babu waɗanda muke tafe a hanya ta jaddada addini ta yada da'awa amma kowa ya san cewa kotu ba a hannunsu suke ba alƙalai ba a hannunsu suke ba gidan yari ba a hannunsu suke ba laisa lahum min al-amr shay wancan nassoshi ko da manzo Allah yake magana yana magana akan kulafa akan al-umara allazina bi yadihim as-sulta wanda a hannunsu ne nada alƙalai ko cire su kafa kotuna ko cire su gidajen yara a hannunsu suke irin waɗannan shugabannin musulmai su ne ake maganar yi musu da'a kar a yi musu tawaye wanda ya musu tawaye to ya mutu ya yi mutuwar jahiliya kaga waɗansu sai su dauki wannan nafsi sai su kan shugabannin kungiya kaga nan gula akwai kuskuren fahimta wannan yana kawo mana matsala ita ma sai wani ya ga cewa a ah, to yanzu wannan taron aini ba bani izini in je ba in na je na saba shugaba in na mutu kuma na yi mutuwar jahiliya sai a kawo wancan hadisin sai a ya a wajen ina ga duk waɗannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yi wa kanmu adalci wajen fahimtar nasoshi na shari'a waɗannan hadisai galibin su suna cikin bukari galibin suna cikin muslim bukhari din yana da sharhi na fatahul bari sai mu duba ya malamai suka ci gaba da hadisin kar mu dauko hadisin mu kadai da larabcin mu mu fassara shi yadda muka ga dama sannan muslim din yana da sharhi na eh, imam an-nawawi sai mu duba mu gani in ma cikin abu dawud ne mu duba akwai shuruh na abu dawud na ma'alim sunan na imam al-khattabi tahzib sunan na ibn al-qayyim da sauran shuruh na malaman sunna mu ga yaya aka fahimci waɗannan hadisai sai mu aiwatar da su a aikata cikin kyakkyawar fahimta amma ba cikin gajeruwar fahimta ta mu karan kanmu ba wanda za ta iya cutar da mu ya yan uwa musulmi wajibin mu ne kowanne daga cikin mu mai kishin ya ga wannan haɗuwar kai ta ci nasara ya rinka tashi cikin dare yana addu'a a lokaci da ake sa ran haɗuwa a san karɓa addu'ar musulmi cewa ya ubangiji ka kawo mana wannan haɗuwar kai ta ci nasara ya ubangiji ka tabbatar da cin nasarar haɗuwar kai ɗin na ahlus suna ya ubangiji duk waɗanda suke da kyakkyawan niyya ubangiji ta'ala ka kawo mana su su ba mu agaji cin nasar wannan haɗin kai ya samu duk waɗanda suke da mummunan niyya ko dake ne wannan abu ya ubangiji karka ba su nasara kuma ya ubangiji ka karye dukkan wani yunkuri da za su yi wajen ganin sun kawo mana rudani a tsakankanin mu ina ganin wajibin mu ne mai haka ba nasanta suna amma ubangiji ya fi mu sanin wane ne mai kyakkyawan niyya zai taimake mu ubangiji ya fi mu sanin waye mummunan niyya zai taimake mu kuma akan saboda haka wannan shine wajibin mu ya yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah cikin dukkanin lamurran mu mu yi komai saboda Allah kar mu wani abu saboda wani wannan wannan kowa ne kar mu wani abu saboda wani matsayi da zamu samu na duniya matsayi na duniya ba mai dorewa bane ba wallahi ka iya samun abu yau da safen nan kafin yamma ka fara ci abin ka ka mutu sai hisabin hanyar da kaje ka same shi tana nan tana jiran ka gobe kiyama ka iya tara duniya gaba ɗaya ta gama taruwa kafin ka fara cinta kuma ta zo ta mutu ka zo ka mutu sai hanyar ya kai ka tara ta kuma a yau dukkan dan adam da ya kai shekara arba'in a duniya ya kai arba'in da biyar ya kai hamsin me ya rage maka a cikin duniya duk likitocin duniya sun yi ittifaki cewa daga lokacin da ka kai shekaru arba'in malam Allah ba da hakuri kar in shiga cikin suka ce inda ka kai shekara arba'in to daga lokacin za ka fara samun rauni tun daga raunin gani har raunin sauran gabbai na jikinka sai dai kila tasirin raunin ba zai bayyana ba sai ka wuce shekara hamsin zuwa sittin sai raunin ya bayyana ma'ana ganin karwa zai ragu komai naka raguwa zai ce za ka yi ci baya ne ba gaba kake ci ba daidai lokacin da dan adam zai more wa rayuwa shi ne dan shekara talatin da biyar zuwa arba'in arba'in da biyar lokacin more wa rayuwa kenan komai yana daidai wa daida karfin kwakwalwa karfin gangan jiki karfin kuzari da sauransu amma daga lokacin da kawai